وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب لا ترجع بعدي كفارا yadribu ba'dukum riqaba ba'd a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar sha bakwai ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasabi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da 29 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara ɗaya, muna cikin littafi na farko kitabul iman karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na 28 a wannan littafi hadisi mai lamba 117 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na 29 hadisi mai lamba 118 Allah ya taimake mu ya mu dace imam muslim allah ji kan sai ce babun ga wani sabon babi da zai wani bayani game da fadar manzo allah su sallam la tarji'u ba'di kuffara kar ku koma kafirai a bayana ta yaya yadribu ba'dukum riqaba ba'd inda sashen ku zai ringa bugun wuyan sashe wuyayen sashe ma'ana sashen ku ya ringa kashe sashe قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حول السند قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أنا لي بن مدرك سمع أبا سرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال وأن حديث بسند زوى جرير ألا يدد شيئتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الوقت أيكن حج بنقانا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni in ji jarir istansikin nas nemi mutane su yi shiru kamar a ce yi shela ko yi ku aka ce he mutane ku saura sun makala sannan manzan Allah su sallame ce a zai ku fara kada ku koma kafirai a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba ta yadda sashen ku zai ringa bugun wuyayen sashi ma'ana sashen ku yana kashe sashi hajjatul wada ana tare ta hajjatul wada saboda a cikinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana da mutane gaburan duniya ko gabiran haduwa da su irin wannan babbar haduwa za ce mutane sun zo daga wurare daban-daban na duniya ta musulmi a wannan lokacin tare da cewa ba ta faɗi ba da yawa amma dai ba zai yayi ban kwana da mutane wannan lokaci saboda ya yawaita wasiti gare su da ya sar da saƙon da Allah subhanahu Ta'ala ya koshi da shi zuwa gare su ba wai dan annabi ya yi wasu ayyukan hajji ba ne wannan ita ce ta ƙarshe a aikin hajji na musulunci ƙwaya ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne wannan hajji da ake cewa da shi hajjatul da haka da ake cewa hajjatul wada ba dan wai jerin hajjin bace ko hajjika da yi bane a'a saboda ya yi ban kwana da mutane ya yawaita yi musu wasiya duk inda ya tsaya sai yi musu wasiya wasiya ta mutumin da ainihin wato kamar ina ban kwana da kai ne sha da kyar za ku iya haɗuwa to wannan ake so a kowane lokaci shugabanni jagorori in suka tashi wa mutane magana to su ringa musu magana irin wannan wadda za ta ringa jiyar da mutane cewa kamar fa ban kwana suke yi da mu to wannan kuma zai sa mutum ya ƙara jin tsoron Allah ya ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce karku koma kafirai a bayana sai annabi ya yi tafsili wato aikin kada ku ringa aikin kafirai a bayana sashen ku yana kashe sashe, wato yin haka aiki ne na kafirci musulmi ba zai ɗauki makami ya kashe ɗan uwansa musulmi ba wanda aka hana ce ma nuna dan uwansa da makami ballantana ce ya kashe shi to kenan mutum ya dauki makami ya kashe dan uwansa musulmi wannan aiki ne na kafirci kuma idan mutum ya yana ganin ya halatta shi a karan kansa ya halatta ya kashe wanda ya kashe to kuma ya zama kafiri na hakika kafiri wanda ya bar musulunci wanda bai halatta abin da shi a makabartar musulmi in ya mutu bai halatta a yi masa sallah bai halatta ya masa sutura irin ta musulmai kuma ba musulmin da ya halatta ya gaje shi amma idan ina bisa kuskure ko abin da ya kama da wannan to mai laifi ne ya shiga cikin mashiyar Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya masa azaba gwargwadon abin da yi to sannan komawa kafirai bayan mutuwar manzo Allah sallam ko bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta takaita akan wannan kashe sashe ba ko musulmi ya kashe dan uwansa musulmi a'a wato ita kalma ta farko jumla ta farko da yace la tarji'u ba'di kuffara wato jumla ce gamammiyar jumla ma'ana ta kowace fuska kar ku zama arna a mu'amala ce a zamantakewa ce a wajen da ya shafi ibada ne wajen kwaikwayo ne duk wani abu wanda za a ce wannan aiki ne na kafirci ko aiki ne na arna to a matsayinku na musulmi kar ku koma kuna yin wannan abin kar ku koma kuna yin abin da Allah bai shar'anta muku ba abin da manzo Allah su sallam bai zo da shi ba abin da magabata na kwarai ba su aikata shi ba ba su umarni da su aikata shi ba ko aikata shi ba bal sun yi inkarin irin wannan abin to kada ku koma kuna yin irin wannan a bayana shine ma'anar latar jawo ba da fara. amma gaba ta biyu da manzo Allah sun salme ce yadribu ba'dukum riqaba ba'd to tafsili ne yi eh, saboda ya nuna maka cewa waɗancan ƙananan na baya za su iya kaiwa zuwa ga wannan na ƙarshe da haka za ka ga kan dalilin siyasa bambancin ra'ayin siyasa mutum sai ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa musulmi saboda bambancin ra'ayin siyasa to dama ya ce da kai latar ji'u ku fara, kar ku koma kafirai a bayana ma'ana kar ku ringa ɗabi'a irin ta kafirai kar ku ringa ɗabi'a irin ta arna idan kuna yin wannan to kamar annabi yana cewa za ku kai ga irin wancan yanayi Allah ya sauke قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن وافد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وانا حديث شيما كتن كتن وانتن دي قباتا sai dai wannan sanadin na Abdullahi dan Umar قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباد يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa shi eh, daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin aikin hajjin bankwana wai hakum au qala wai lakum yace wai hakum ko yace wai lakum waɗannan kalmomi guda biyu gaba ɗaya ainihin larabawa sukan amfaɗe su ne ga mutumin da ya aikata abin da ya saka kansa a cikin halaka ko mutumin da ya halaka an gane eh, ita wai wato an fi amfani da ita a cikin mutumin da isha wahala ike wayo kamar bahaushe da yake cewa wayo an gane shi ne balarabe shi sai ce waye an gane wayil shi kuma wannan na bona ne amma yawancinsu duk ana fada. ga mutumin da ya samu kansa a cikin wani yanayi mara daɗi ya ce latar jiru ba a ku fara ya zuribu ba a zukun riƙa ba kada ku koma kafirai arna a bayana ma'ana ku ringa ɗabi'a irin tasu ta yadda sashen ku zai kai sashen ku yana kashe sashi ainihin saboda ɗaukar waccan ya ɗabi'a قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهاب بن وهاب قال حدثني عمر بن عبد محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقع وأن حديث شما تسند بي زوا عبد الله بن عمر الله يقرأ مسيدا daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin hadisin shu'ba wanda ya ruwaita daga waqi' wannan a takaice dai wannan babin abinda yake wa mutane tsawa shine nesantar kwaikwayar hali da ɗabi'u na arna saboda ƙarshe zai kai su zuwa ga aikata aiki irin nasu wanda har zai kai ga su mutum ya halartar da jinin ɗan uwansa musulmi akan wani abu wanda yake ainihin na duniya kawai ko abin da ya kama da haka babu itlaq ismil kufri ala ta'ani fil nasabi wal niyahati ala al mayyit babi da zai bayanin ambatan sunan kafirci kai kai tsaye bisa suka a cikin nasabar mutane ko kuma kuka irin na kururuwa a kan mamaci irin mutanen da za a ce ko suke aibanta ainihin tsatson waɗansu mutane kamar a ce wannan eh, maye ne a ce wannan mahauci ne wani ce wannan da sunan eh, ko zimma ta aibantawa a ringa ganin cewa wani abin nan eh, to wannan kafirci ne hakanan kuka na mutuwa irin na kururuwa wannan mutane suke yi bango ya faɗi inuwar shan iska ta goce an shiga uku an lalace ana yaga kaya ana marin jiki ana yayyaga shi to duk waɗannan kafirci ne an gane ku to amma ismul kufur ne sunan kafircin ne ba wai wanda ya zama kafiri ba a'a ya yi aiki irin na kafirci shi ma sunan kafirci aka bashi an gane ku قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حول السند قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا abin. ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسنة يزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا يأتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي اثنتان في الناس هما بهم كفر abubuwa guda biyu a cikin mutane ma'ana tare da mutane kafirci ne tare da su ma'ana yin hakan aiki ne irin da kafirci at fil nasab aibantawa suka a cikin nasabar mutane kamar yadda na faɗa a baya a ce wannan maye ne a ce wancan kaza ne to wannan ɗabi'a ce irin ta kafirci wani ya hatu alal mayyit da kuma kuka na kururuwa akan mamaci an yi wa mutum mutuwa ya kasa haƙuri ya kasa jingina in koma ina faɗar baƙaƙen maganganu ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana ganin Allah ya ci iyakarsa ko Allah ya ci zarafinsa saboda wani nasa ya mutu waɗannan ɗabi'u ne na kafirci wanda dole ne musulmai ke ƙoƙari su ainihin rabu da su babu tasmiyatul abdul abigi kafira babi da zai bayanin cewa da bawan da ya guje wa ubangidansa kafiri mutum ne ina da ubangida sai wato bawa ne sai i gudu da zalunci to wannan sunansa kafiri amma shi ma kafirci ba mai fitarwa daga musulunci ba قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول wannan hadisin ainihin da sanadi zuwa jari cewa shi ya ji shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma abdin abiqa min mawalihi duk bawan da ya guje gaburan iyayen gidansa faqad kafara to ya kafirta hatta yarji'a ilaihim har sai ya koma zuwa gare su منصور mansur يتي yace والله wallahi عن النبي nabi sallallahu alaihi وسلم يتي wallahi wannan magana an ruwaito ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakinni akrahu an yurwa anni ha huna bil basra yace sai dai ni ina kyamar a ce ni ne na faɗi wannan hadisin a nan basra aka ce saboda me aka ce abin da yasa yi ce baya so saboda basra ta tattara irin waɗannan mutane da suka gudu daga iyayen gidansu suka dawo nan an gane ku a ciki ma akwai waɗansu wanda sun zama shugabanni so da haka yake ga kada a faɗa ya zamanto ya samu matsala an gane ku to ma'allu shaida a cikin hadisin shine fadar manzo Allah da ce ayyuma abdin abiqa min mawalihi faqad kafa duk bawan da ya guje wa iyayen gidansa to ya zama kafiri fahim yanzu idan ɗa ya guje wa iyayensa shi kuma ya zama ne a to wani ne ya rubuta wasiƙa wai mahaifiyarsa tana zarginsa da ƙannansa mata ya nuna masa cewa shi ba abin da yake musu amma ta ƙi yarda da shi ya iya yin ƙaura ibar gari tafi ƙyale ta ita da yara ya iya ce mata mahaifiyarsa ce ƙannansa ne sai take zargin ina yi mu'amalar banza da su ka fita su take masa fada ya ce ya gaya mata shi ba abin da yake musu amma ta ƙiyar to ya iya kaura cewa ibar gani ya sai iyali ta to kaga ina ina guduwa shi ma ya zama nan kenan ya shiga nan matsalar ita ce akwai uwar da za ta zargi ɗanta da ta haifa a cikinta da ƙannansa da ita ta haife su haka kuru kenan in ka ji gangami da me da labari a kona ba babu uwa da za ta zargi ɗanta a kan ƙannansa da ita ce ta haife su gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya babu wani dalili da ta gani ko wata alama saboda ka abin da kake yi kawai kai ƙoƙari ka daina ka bari abin da zai sa ta zarge kan ko wani abu da yake faruwa kai ƙoƙari ka bar wannan abin shi ika mata ka ƙauracewa cewa ba uwar ba an gane ku ba uwar ya kamata a ƙaura cewa ba a abin da ike yi ake tage zarginsa tsakaninsu shi ya waje bai ƙaura cewa haramun ne mutum ya ƙaura cewa iyayensu. in ba da wata larura ko wani dalili da shari'a ta yadda da shi ba wannan cewa tana zarginka da kaza ta ga wani abu ne da ike nuna ko wata mummunar mu'amala tsakaninku da su saboda ka wajibi ne ka bar wannan abin ba za a ce sai ka kaurace wannan dalili na shari'a bane wannan dalilin ba na shari'a bane dole ne ka kawo ah, to idan ka gudu ka bar gari tunda ka riga ka lalata sun suka ringa bin ka ta inda ka tafi ko kuma ah, kana gari ne ma unguwa za ka canza sai dai a ce ba ruwanka da unguwa sau da ka wannan ba ita ce magana ba dole mutum ka janye wannan abin da kake har suke zargin ka a kansa dama annabi abin da ya ce wal muhajiru man hajara ma Allahu an hijira wanda ya kaura ta hakika shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana to sai ka kaura cewa wannan abin da kake aikatawa mahaifiyarku take maka mummunan zargi akan kannanka da ta haifa kai da su a cikinta to sai ka cewa wannan abin amma ba mahaifiyar za ka cewa ba kana kaurace mata to ka shiga cikin wannan hadisin Allah ya sauke قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن جياس عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث شيما ده سندي زوا جرير الله يقارا masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma abdin abqa faqad bari'at minhu dhimma duk bawan da ya yi tawaye ga magidantansa igudu ibarsu to hakika zaman na Allah ya barranta gaburansa ma'ana ba Allah ba shi ba shi ba Allah Allah ya sauki to shi ne kamar fassara na wancan ainihin da ya zama kafi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي kala kana جرير بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa jarir dan abdullahi al-bujali Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ya kasance ina ba da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza abiqa abdu lam lahu salah idan bawa ya guje wa iyayen gidansa to ba za a karbi sallah gare shi ba kwata kwata sai da ya koma wajen iyayen gidansa sai lokacin da ya koma gida kamar wancan da yake cewa zai kaura cewa mahaifiyarsa saboda tana zarginsa da kannansa ina fita ya tafi gida bar gida to shikenan daga ran nan ba a sake karɓar sallar safiran da ya koma wajen mahaifiyar shi an gane ku Allah ya sauke to kaga waɗannan abubuwa da manzo Allah su sallam ne can ice ainihin faqad kafara eh, eh, menene da ya ce ayyuma abdin abika min mawalihi faqad kafara hatta yarja ilaihim nan sai faɗi lafazin kafircin a abin nan kuma guda biyu da suka biyo baya su kuma sai ya faɗi aikin da ake yi na kafirce din wanda su ma aikata su kafirce ne na biyu ba shi ba Allah ba Allah ba shi bari admin huzimma na uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ba za a karbi sallarsa ba to kuma wanda ba karbi sallarsa shine arni shine kafiri ko yayi ma ba za a karba ba saboda ne dole sai imani ya riga yi sallar sannan ainihin a karbi wannan sallar da aka yi babu bayani kufri in man kala mutirna bin nau babi da zai bayanin kafircin mutumin da da aka yi ruwa sai ta ai tauraro kaza ko kaza da ya bayyana dalilinsa aka yi wannan ruwa to shi ma wannan ya zama kafiri ruwa falala ce daga Allah shi ne ike saukar da ita sanda ya ga dama saboda haka in an yi falala ce kawai ta Allah to sai wani ya ce a ai sabu kaza ne ya bayyana ko kaza ne sababi kaza shi yasa aka samu ruwa ba wai Allah ne ya kaddara ba to wannan ya samu matsala Allah ya kawai قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتب عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال وأن حديثا لسنة جزء زيد بن خالد الجهني ألا يقارى متى يدعيته صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر السماء إتي النبي صلى الله عليه وسلم ko manzo Allah su sallam ya yi mana sallah sallar asuba a hudaybiya fi istris sama bayan wani ruwa da aka yi da aka ce as-sama nan ba wai bayan sama ba a'a bayan ruwa lafazin as-sama nan yana nufin al-matar wato bayan ruwa da aka yi kanat min al-layl wanda aka yi da daddare falamman saraf lokacin da manzo Allah su sallam ya gama sallah ya juye kalli mutane akbala ala nas ya juyo ifuskanto ifuskanci mutane fa qala sai ce hal ta tadruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijin ku ce? Ƙalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa suka sani Ƙala, manzala sallallahu alaihi wasallam ce ƙala ubangiji subhanahu wa wataala yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir a cikin bayina an wayi gari waɗansu suna masu imani da ni wasu kuma suna kafirai sun kafirce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih amma waɗanda suka ce wannan ruwa da muka samu an mana ne da falalar Allah da rahmarsa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wannan sune masu imani da ni waɗanda suka kafircewa taurari sun san ba dalilin tauraro ake samun ruwa ba a'a ruwa falala ce kawai daga Allah subhanahu wata'ala wa amma man qal waɗanda ko suka ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza ai saboda tauraro kaza da kaza da suka bayyana mun san arina dalilin haka aka samu ruwa fazalika mu'minun kafirun bi mu'minun bil kawkab waɗancan su ne suka kafirce mini in ji Allah subhanahu ta'ala suka yi imani da tauraro suke ganin cewa tauraro kaza ya bayyana saboda haka aka samu ruwa kenan kamar ba daga Allah قال حدثني حمرة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن, عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tarau ila ma qala rabbukum ku duba ba zuwa ga abin da ubangijinku suka faɗa ƙala ubangiji ya ce ma ana amtu ala ibadi min ni'ma babu wata ni'ima da na ni'imta ga bayina illa asbaha fariqun minhum biha kafirin fate wasu daga bangare daga cikin su sun waye gari suna masu kafircewa da wannan ni'imar ya ƙuluna alkawakib wa bilkawakib suna cewa taurari ne suka bayyana dalilin taurari aka yi ruwa ko dalilin tauraro ka za bayyana shi isa ni'imar Allah ta sauka lafazin ni'ima a nan ta fi tafiya zuwa ga ruwan sama kamar yadda wancan hadisin da ya gabata ita wanda suka ce an mana eh, ruwa da rahamar Allah sun yi imani da ni waɗanda suka ce saboda tauraro kaza ya bayyana sun kafirce mini to lafazin ni'ima ya tafiya zuwa ta sai dai abinda yanayin mutane ike nunawa kuma wannan ya nuna ga garin magana ce wato magana ce ko abu ne da mutane suna aikata shi da yawa wato Allah yi musu nema su kuma suna jingina nemar zuwa ga waɗansu abubuwa to yin wannan din dai kafirci ne Allah ya sauri قال وحدثني محمد بن سلم المرادي بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حول السند قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisi shi ma da sanadi zuwa abi hurairar Allah ya kara masa yadda yake ma anzala Allah su sallam ya ce ma anzalallahu minas sama'i min baraka Allah bai saukar da wata albarka ba daga sama illa asbaha fariqun minan nas biha kafiri Fati an waye gari wasu daga cikin mutane suna masu kafircewa wannan ni'ima ko wannan albarka da Allah ya saukar yanzilullahu al Allah yake saukar da ruwa faya ƙuluna al-kawkabu kaza wa kaza sai suke tauraro kaza da kaza da ya bayyana wafi fi hadith muradi bi kaza wa kaza a hadithin almuradi ita yace an mana wannan ruwa saboda tauraro kaza da kaza قال وحدثني علي بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وأن حديث لسنة ريزو أبلاه دان عباس الله يقارى مشي الداشي دما يفنسى يتي مطير الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم an yi wa mutane ruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace asbaha minan nasi shakirun wa minhum kafir an waye gari akwai masu godiya daga cikin mutane akwai kuma masu butulcewa masu kafircewa qalu hadhihi rahmatullah suka ce wannan rahama ce ta Allah wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce laqad sadaqa naw'u kaza wa kaza lallai tauraro kaza da kaza yayi gaskiya dan halal duk sanda aka ganshi ayi ruwa qala fa nazalat hadhihi al-aya Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mai musu yace sai wannan aya ta sauka Allah yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum al-waqi'a 75 yace bazan yi rantsuwa ko ba sai nayi rantsuwa da ainihin mazaunai ko wuraren da taurari suke fitowa ba wato tauraro kaza da yake a wuri kaza ba sai na rantsuwa da wannan ba hatta balaga wata na rizqakum annakum tukadzibun kuma kuna sanya arzikinku kuna karyata shi wato arziki da Allah ya baku ku ringa cewa wani ne ya baku ko kaza da ya bayyana shi isa alwaqi'a fintan wa samanu suratul waqi'a din dai ayata 82 wannan dai duk abin da ake cewa shine in Allah yi maka wata baiwa yi maka wata falala to ka yarda daga Allah ne subhanahu wata'ala ka da ita ga Allah subhanahu wata'ala shi kuma Allah sai ibaka ainihin sakamako wanda yake mai kyau ya tsare maka wannan ni'imar kuma ainihin ya kawo maka wadda take ta gaba yin kishiyar haka ko butulci ne ga Allah kafircewa ce aka ce kafirci sai ka lura ba ana nufin kafirci al-mukhriju min al-milla wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba gaba daya a aiki ne irin na kafirci sai dai idan mutum yana ganin wannan abin ba ruwan Allah da shi kwata-kwata Allah ba shi ya halicci wannan abin ba bai kaddara za a same shi ba Allah subhanahu wata'ala bai san za a yi wannan abin ba shi ma kawai gani eh, wato kuma eh, wato ya dai wato jahilci ko yi inkarin waɗannan maratib guda hudu na ƙaddara na duk abin da ya faru wannan ya samu matsala wannan ya zama kafiri ne kafiri wanda ya bar musulunci kwata-kwata ina fatan mun gani amma idan ya zo a ya yadda Allah yana amma dai tauraro kaza da ya bayyana saboda shi aka samu wannan ruwa amma ya san ko ba wannan Allah zai iya yi amma dai dalilin wannan ya samu matsala ya yi aiki irin na kafirci ya butar cewa Allah a wannan tauraron ko ya bayyana kamar inda kai da ko ya bayyana ko bai bayyana ba Allah zai yi to shi kenan ba shi da wani tasiri kenan a bayyanarsa ko rashin bayyanarsa Allah ya ga dama yi da haka ya yi sai ka kyale shi a to kuma na ga za mu kwana nan insha Allah da fata abin da mu faɗa yanzu dai Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya kai mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته